فان للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم فلا يستعجلون Haƙiƙa, waɗanda suka zalunci kansu da ƙaryata ka ya kai wannan manzo suna da rabo na azaba kamar rabon da abokansu da suka gabata suke da shi yana da lokaci iyakantacce don haka kada su yi gaugawar nemansa su bari lokacin sai yi